kuskuren da muka yi jam'iyyar apc allah mun tuba allah mun tuba ka yafe mana shugabanninmu waɗanda suka samu kuskure allah ka yafe mana amma gwagwarmaya ta rayuwa da gwagwarmaya ta siyasa za mu shafe shekara hudu muna gwagwarmaya da wannan gwamnati saboda gwamnati ce wacce ta zo babu manufa kuma gwamnati ce wacce ta zo babu fasalin da za ta taimaki talaka ba fasalin da na cikinta ma za ta taimake shi ballantana na wajenta to shi yasa alfarma annabi a gurin Allah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 inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah muna gode ma da ni'imar da kai mana ka mu da lafiyar mu kuma kake ba mu abin da muke ci muke sha a wannan rayuwar an zo gabar da siyasa an yi ta shekara ɗaya ɗaya ɗaya aru aru kuma yanzu an zo Allah ya kawo wani geji na wahalar da aka zo aka kuma ta ƙare Allah mun gode ma bayan an yi zaɓe an kammala muka gamsu ba mu gamsu da zaɓen da aka yi ba muka tafi kotu tribunal ta bamu muka tafi appeal appeal ta bamu mun je sufurin yau sufurin ta karkare hukunci Allah ya yanke hukuncin da yake so ba dan baya son Nasir Gawuna ba dan yana dan ya bashi dama ya sake hakuri mun gode ma Allah kuskuren da muka yi jam'iyyar APC Allah mun tuba Allah mun tuba ka yafe mana shugabanninmu waɗanda suka samu kuskure Allah ka yafe mana amma gwagwarmaya ta rayuwa da gwagwarmaya ta siyasa za mu shafe shekara hudu muna gwagwarmaya da wannan gwamnati saboda gwamnati ce wacce ta zo babu manufa kuma gwamnati ce wacce ta zo babu fasalin da za ta taimaki talaka ba fasalin da na cikin ta ma za ta taimake shi ballatana na wajenta to shi yasa alfarma annabi a gurin Allah abba kabiru yusuf mun fara yaki da wannan tsarin nashi har sai shekara hudu ta kare mun ga bayan gwamnatinsa shine za mu ji daɗi amma maganar mu ce in ba abba tun da nake a rayuwata abin da ban taɓa yi ba kwankwasiya kuma har Allah ya ɗauke ni ya kai ni kabari ba zan taɓa yin ta ba saboda ƙungiya ce ni zargin da nake Allah Allah Allah ka yafe wa mutanen nan amma rinji kada kuma tafiya da tafi a ka sauya duba da ana ganin wai kamar tsagin ko ba kwa jure tafiyar adawa na ga ma duk wanda ya sani ya sanni a gugurma kuma ya sanni a kasuwa da muke wannan harkar ba haka muke yin ta ba kasuwa muka yarda da ita to waɗanda yanzu ba sa cikin APC kuma su ma ina tabbatar muku za ku gansu a cikin mu inda ai magana ce ta yarjejeniya ce za su dawo jam'iyyar APC kuma za su dawo za a haɗi za a haɗu da su amma idan an haɗu da su sharaɗin da muka fara kafa rabi kwankwaso sai ya yi shiru da gwamnati babu ruwansa da gwamnatin abba kabir dan da muna kiran kantoma to yanzu tunda kotu ta tabbatar ba za mu sake magana tuma ba za mu yi magana gwamnati amma magana fa ta shekara hudu a dawa da dukan gwamnatin nan da ragargazarta da faɗa mata kurakuranta ba zan kuma taɓa yi ba gwamnatin nan ba saboda ba za ta taɓa yin abin alkhairi ba alama ce ta nuna saboda an ce tiran gini tiran zari tun daga ran da ka ɗauki gwamnatinka daga ranar kake fara gane za ta kyau kuma za ta kyau ba sannan amma ana ganin dan abin da suka yi a watannin da suka yi abu ne wanda ake ganin ya shafa ma wanda ku gwamnatin ku ta a baya na shekara takwas amma kana ganin cewa akwai gazawa Abdullahi Umar Ganduji a shekara hudu da Ubangiji subhanahu shekara takwas da Ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi dama yi wallahi sai da shafa tarihin Rabi'u Musa Kunkus duk jihar Kano abin da ake yi ƙarya ce ake yi da kai yara ɗalibai makaranta da yin harkoki na gangan duk da su aka dogara a jihar Kano yasa wannan gwamnatin alfarma mutuncin annabi a gurin Allah mutanen Kano ni ba zan muku fata ba amma na san Kano ba za a ji daɗin wannan gwamnatin ba saboda gwamnati za a yi ta ta nufaka gwamnati ta yan uwa kuma gwamnati ta dangi kuma duk wanda aka sa cikin dangi kuma gwamnati ta barayi saboda babu beraye kamar wannan gwamnati shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya ta kadarta mu mu da wannan masifar Allah ka kawo mana mafita cikin gaggawa jam'iyyar APC kurakuran da muka yi na baya Allah ka kawo yacce zami mu gyara su shi yasa yau da akwai tsohon dan majalisar dan takarar majalisar tarayya na karamar hukumar gwale nazifu suleiman sani menagi yau da ya kira wani abin da ya fara karanta mun rinji na dawo jam'iyyar apc saboda menene a baya jam'iyyar mu ta apc su tai to menene janyo kora idan mun je za mu fitar da 'yan takara ba ma nemo jama'a mu ga ra'ayin jama'a yake muka ɗauko 'yan takarkaru kowanne san ran mu muka kawo su shi yasa wannan abubuwan da wannan kurakuran za mu gyara su kuma jam'iyyar apc yanzu nazifi ya zama ɗanta dole a zo a yadda ɗa ne a ciki kuma a yadda da shi za mu gani idan allah ya ara mana rayu rai da lafiya nan da shekara hudu mu gani cikin mutum biyun nan ma a cikin ɗan jam'iyyar apc shugabanninta za mu gani wane ne ma zai zama jagoranta za mu ga wa ma za mu iya bi ni dai ba zan bi musa kwankwasa ba kuma ba zan ba abba kabiru yusuf ba saboda ni ba zan bi mace ba a mulki na yadda in bi namiji Ɗan uwana ba in bi mace ba wani lokacin idan na ce ma gwamnati na duk cikin ta mutum ɗaya ne mutumin kirki kuma ya taimaki tsarin yake kan ci gaba da tsarin idan banda kuma Aminu Abdulsalam da tuni gwamnatin nan ta taɓe an rasa ma inda ta nufa mu kuma jam'iyyar mu ta APC Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura ya fi rufa isa na hanga saboda mu a yanzu a Kano Central ba mu da sanata sanatan mu yawancin al'ummar Central tunani suke ma ina ma za a kawo AA Zaura shi yasa kaddara ta janyo ni tun da nake duk inda nake idan aka tambaye ni waye sanata a Kano Central ta nake Abdulsalam Abdulkarim eh zaura saboda Rufa'i ba sanata bane Rufa'i sanata ne na gidan shi na aljihun shi wanda idan an tura mai kayan aiki ya rike irin gwamnatin Rabiu Musa Kwankwaso yake yi gwamnatin da sanda Rabiu Musa Kwankwaso ya je sanata iya abin da kadai yake nan Rabiu Kwankwaso har ya gama sanata kullum tebur bai taba buga ba ya tashi a gaban jama'a ya ce zai kawo kuduri yasa Allah ka raba mu da irin su Rabiu Kwankwaso irin masu mulki da masu hali na Rabiu Kwankwaso Allah kar ka kaddara mana su jarabawa yan jam'iyyar APC muna muku fata Allah da ya kawo mana wannan jaraba Allah ya ba mu ikon cinyewa baki ɗayan mu kuma a zo a ci gaba da gwagwarmaya tsawon shekara hudu Rabiu Musa Kwankwaso bai bai abba bai bai alfarma annabi ba za mu bi ku ba kuma ba za ku sake ganin daidai ba a gwamnatin ku an ta ganin duhu a wannan gwamnati